domin samun shirye-shiryenmu akai-akai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa kilin wai na ga ana labarin wani zaka aure ba? Ah! <laughs> wai sai zaka aure yar gidan wani masifa saboda sati daura sati kacal wai kana da labarin ta kuwa a wani irin labarin ta me ya fito da ita daga gidan mutunta ta wa munafiki ba din da yadda take ka dokin mutunta ta sashi aiki yar mace ce ba ni kuma dan namiji ne kaga dan mace da dan namiji kaga aure daidai gida ka san azabtar wadda zai fito da ita kuwa kai ka dubi zubi na ka gani ni irin wanda mace za ta wani azabtar ne ta zaki mijinta ta zaki mijinta ba abinda ba ta samu ta sa ki wanki da tashi muna biki eh, tun da Tun da bata shiga ba. Eh to shi Eh giuna! Eh daki, daki. manyan anna. <coughs> na gama wannan irin aiki ne me wannan mato gidan ba kuma baka share ba alquran na share kawai da Allah ka share da wasu ta share ne na share ba rene hankali ba zama ta ta ta ta ta ta ta sangami abin duka sangami ku kalle shi sangami abin duka sangami ku dake shi sangami abin duka sangami ku kamo zona zona zona zona na gama na gama me amfani ka gidan na gama na gama wutan nan baya ji a mura take ba baya wuta ka hura Ah, hura, hura! don haka don Allah ana da lafiya don Allah wannan ma ya walakanci ne taso taso taso taso zai yabo ruwa tam tam tam tam ta da sauri ba ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta no, no, no. Acho uma barriquinha. Sangami! Sangami! Sangami! Não. Sangami! no, no, no, no. idan ka ce mun san gani ba kai laifi ba domin samun shirye-shiryen mu akai-akai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa kilin